wannan fassara da kullum muke ambatawa na me ake nufi da tauhidul rububiyya da tauhidul eh, uluhiyya wajibi ya zama cewa kowa ya fahimce su yadda ya kamata me tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya tauhidullahi ko ifradullahi bi af'alihi huwa a kadaita Allah da ayyukansa shi ayyukan da ya aikata da halitta da arzutawa da rayarwa da matarwa da gudanar da rayuwa ta komai da komai iskar da za mu shaƙa ruwan da za mu sha da wanda za mu yi noma da dabbobin mai za su ci duk waɗannan abubuwa ke gudanar da su Allah ne to ka amince ka yadda cewa babu mai wannan aikin sai Allah shi ake nufi da rububiya to wannan shi kaɗai bai isa ya sa mutum musulunci ba domin da ya isa da ya shigar da mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulunci ko saboda su ma sun yarda da haka duk mun karanta wannan ah, muqaddimar kashfu shubuhat da fadi ko ba haka bane abu na biyu tauhidun ilahiyya ko uluhiyya shi kuma ma'anarsa ifradullahi bi af'alil ibadi a kaɗaita Allah da ayyukan da bayi suke aikatawa kun ga bambancin anan shi rububiya a ɓangaren mai aikin Allah ka yadda shi kaɗai ba wanda yake taya shi yauwa uluhiya kuma aikin ka kai kada kai wa kowa sai Allah kar kai wa kowa ruku'u sai Allah kar kai wa kowa sujada sai Allah kar kai yanka da sunan kowa sai Allah kar ka rantse da sunan kowa sai Allah kar ka ji tsoron kowa tsoro na ibada sai Allah kar ka sa ran wani zai maka amfani ko wata cuta za ta zo ka gudu sai Allah duk abin da ya samu rayuwarka wannan rububiyar ka yadda da cewa shi kaɗai ɗin ne to ka ɗauko ta ta aiki a kanka wajen aikin da za ka yi da yake da alaƙa da wannan to kar ka kai ma wani an fahimci abin wannan shi ake nufi da mai uluhiyya a lokacin da ka fahimci wannan a lokacin ne ka fahimci musulunci na hakika ga yadda za ka zauna a matsayinka na musulmi Allah sa an fahimci wannan to su masu waɗannan